ku biyo ni marabanku sha Allah darasinmu na yau za mu yi shi ne akan yadda za ku je ku samu wani airdrop na wasu coins kwaya uku a cikin trust wallet ɗinku ku biyo ni da fari zan ajiye muku link ko kuma links wanda zai kasance shine contract address na kowane coin da za ku je ku samu airdrop shi a trust wallet ga shi kamar haka kun waɗannan su ne contract address da za ku je ku a trust wallet domin ku samu wannan coins saboda kayan tsawaita bidiyon yanzu zan kwafi contract address kwaya daya wato na gift kenan ne wannan na farkon akwai gift akwai green cap akwai nitrogen ok nice token akwai gift akwai green cap sai nice token su ne wanda za ku je ku sami airdrops ɗinsu a cikin trust wallet ɗinku kamar yadda na faɗa zan yi na ƙwaya ɗaya ne yanzu nan nake yi nima ban yi su gaba ɗaya ba zan yi na ƙwaya ɗaya sai kuma in ƙarasa ragowar ba tare da ina cikin wannan bidiyo ba ko kuma yana ku ƙwaya ɗaya to ragowar ma haka za ku je ku yi festing sannan ku same su yanzu zan kwafi misali shi wannan na farko an gana kwafe shi kamar haka yanzu sai in fita in tafi trust wallet ɗita ga shi nan yanzu zan ɗan jira ta buɗe yawa yanzu ga trust wallet ita ta buɗe kamar haka to nan ga wasu ƙwallo nan ƙwaya uku a sama waya a ne ɓangaren hannunka ya dama daga sama sai ka danna su wajen sashin kenan sai ka yi festin na wannan contact address na farko da kufa ga gashi gift token gashi nan kawai sai ka kunna shi kamar haka da ka kunna shi kenan sai ka fita da ka fita sai ka je ka duba shi ka gani an baka shi ko ba a baka ba yanzu sai mu yi kasa mu duba mu gani gift token ina fata wannan shine zuma na farko za ka wani subscribe na wannan channel sannan kawai wani like da share na wannan bidiyo da mai 'yan uwa da abokan arziki su ma su yanzu gashi nan muna duba gift okay gashi nan muna duba kunga gashi nan shine na ƙarshe gift token gashi nan an ba mu ƙwaya dubu ɗaya saboda haka su ma ragowar haka za ka je ka ɗauko kwantar address na kowanne sai ka zo ka yi paste insha Allah kowanne za ka samu na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan ku za like da share na wannan bidiyo na gode salamu alaikum